masu kallon mu mu da kasancewa tare ku yau za mu nuna muku haɗin da zai sa eh, ka ƙara wa zakarin ka girma ta ƙara girma sosan gaske ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda za a sanar da ku da zarar mun sa sabon bidiyo mu idan ana sa wannan haɗin farko abu na farko akwai colgate ga colgate so bari mu sa colgate da colgate abubuwa guda uku ne ake haɗa su a wannan haɗin so idan ka sa kalget ɗinka kamar yadda kuke gani haka sai kuma a kawo aloe vera gel ya kai da kyau a nemi wannan aloe vera gel ɗin shi ne so sai ka sai ka sa shi sai a yi mixin ɗinsu da aloe vera gel da kuma kalget. Ah, kafin a kawo ragowar mahaɗin abuku ne yake haɗawa so wannan mahaɗi ne <coughs> wannan wannan da sauri cikin minti uku a zakarinka ta ƙara girma so idan kana yin wannan a ce a sati so yi so biyu ko so uku za ka sha mamaki masana sun tabbatar da yadda a zakari ke ƙara girma da sauri maimakon a ce ka je ka ta yin wani haɗe-haɗe so za ka juya shi za ka juya shi har ya haɗe sosai sosai bibi biyu kenan ga aloe vera da kuma eh, colgate so sai abu na uku shine za a kawo wannan shine vitamin e capsule vitamin e capsule ana sayar da shi a a mun da ake sai da magani so so za a yanka shi sai a ce saman sai a mata shi kamar yadda kuke gani ta gani kun gani kamar yadda kuke gani kun ga shi ka juya shi ka juya shi ka juya shi ka juya shi ka juya shi ya juyu sosai tsoron ka juya shi ka juya shi ya juyu sosai za ka shafa shi a kan azzakarinka kai masacin